Bismillahirrahmanirrahim Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Rayuwa aure na kashi ne 27. Cikin ɓacin rai Muktar ya ce, "Kina tunanin ni na rubuta kenan?" Ta sake yatsa na fuska ƙasar ranta da ce, "Abu a duhu." Jin ta yi shiru ya sa kawo Hamisu cewa, "Kin san dai Muktar ba zai yi sanadin mutuwa a wurin wata ba, bari na ki maradiya. Ki bari mu je mu ji daga bakin shi Ahmadu." kawo ni yanzu komawa zan yi wallahi na kawo na gaji da zaman gidan nan duk inda kawo Hamisu ya bulo mardiya sai ta dage gina haka yasa kawo Hamisu miƙewa yana faɗin Allah ya kyauta mardiya ki dai ba yarinya bace bari ai ta fama da ke ki je ki duk abin da kika ga dama idan kin yi da kyau kin sani haka ma idan kin yi ba daidai ba kin fi kowa sani Allah ubangiji ya shirya mu ya samu a hanyar gaskiya ni zan koma yana cewa nan ya fice daga gidan ko ruwan da umma ta aje masa bai sha ba kamar jira take ya fita ita ma ta bayan sa tana masifa sai ta yi nisa kafin ta samu nafef ta shiga tare da sanar masa inda zai kai ta a bakin gidi aji ta ta ciro sa ta bashi tare da jan trodi din ta nufi gate din har safiya amir bai farfado ba duk kawai ke shiga jikinsa sai nan numfashi da yake fitarwa a hankali gaba ɗaya daren ranar gingidi kawai suka yi ganin har karfe takwas na safe ya sa ummi ta miƙe ta kalla zara ta ce mu je gida mu taho da abinci dan na tabbata yunwa kowa yake ji ta mai da dubanta kan safina ta ce na kira adnan na sanar da shi ya sanar da ogansa saboda gun aiki ka aji shi shiru safina ke ke zauna a nan akwai abin da yake so mu tawo miki da shi ta girgiza kai ta ce zan faɗa wa anta zara haka suka fito ita kuma ta zuba wa inda yake ido a inda ta fita ta yi cinsa kwana ɗaya isa jikinta ya sanyi suna fita ta ɗinke shingida akan kujera ta rufe idanunta karamin bacci ne ya ɗauke ta kamar a mafarki ta ji an ce cutie idan ta buɗe a hankali ta ganshi kwance akan gado idanunsa sun yi ja alamun bacci bakinsa ya sake motsawa a hankali ya ce cutie bata amsa ba ta miƙe ta zo inda yake fuskar ta ɗaura ta ce ya jikin ido ya lumshe ya sake buɗewa Ɗayan hannun wanda ba a ƙara ruwa da shi ya ɗago da kyar yana neman dafa hannunta. Da sauri ta ɗauki hannunta daga kan gadon ta ce, bari na kira Nos. Da ya bi ta yana jin zuciyarsa na sake zafi. Nos da dudduba shi sannan ta duba drif ɗin sannan ta fita. Kuma wata ta zauna tare da mai da kai tana da da na a wayarta. Cuti ya yi magana cikin wani yanayi na azabar ciwo. Bata tanka mai ba, Shiru ya idanunsa na kanta. Hatta gaji ta miƙe ta shiga toilet duk inda ta idanunsa na kanta. Ita kuma ko ido ta ƙi bari su haɗa. Ɗaki ya shiru sai ƙara fanka ji yake kamar ya miƙe rungume ta sai dai hannunsa kaɗai ma da kyar yake iya ɗagawa yau ma abin takaici marta haka ta ƙara ci buga get ba a buɗe ba ta leƙa ta 'yar ƙofar jikin get ɗin ta hango motar ta kina amir yana ciki na ji mata banza yau ma yanzu da ba ita ke bugawa ba haka zai yi mutane ko kuwa buɗe baki ta tana kiran nana amma shiru sai da wani mai sai da raken da ke zama a kusa da gidan daga can gefe ya taso ya zo inda take ganin mata da bugawa bai ce maman nana babu kowa fa a gidan nan kallon mamaki madiya ta yi masa tana faɗin amma ga mota nan a cikin gidan bello mai rike girgiza kai gaskiya ba sa nan jiya kan idanu aka fito da shi rangaranga aka sa a mota madiya ta dafi girji na shiga uku bello su waye suka ɗauke shi ka faɗa bello ya ɗaga yana cewa wallahi ban sani ba amma dai mata ne su uku sai kuma direban da ya kawo su wayo Allah na ni diya na shiga uku ina haka kai Ahmad Bello bai kuma yi mata magana ba ya koma wajen rakensa na ni ta shiga yi yanzu ina za ta je ko dai ta tafi gidan ummi ko yana can bari ta ce ba mamaki su ne suka ɗauke shi makuta ta shiga ta ba da ajiyar trolley ɗinta don ta gaji da yawo da su kamar wata korariya wai ta janyo babu caji ta ja tsaki da rashin nutsuwa ce ta sa ta samu damar yi ba na fifta tara kai tsaye ta wuce gidan ummi tana faman hura hanci da afar ta fara cin karo bata ɗaya sai an gaishe ta ba ta ce su ummi fa afar ta yi mata wani irin kallo cikin takaici ya ta daga hannu za ta mare ta ta ji muryar nana ammi da sauri ta karasa wajenta yarinya har ta fita hayyacinta fara da ke bayan nana suna haɗa ido ta yi tsaki ta juya ciki ita ma da harara ta bita ta ta sake kallon nana da ce au kina nan dama nana nana hawaye suka cika idanun ta ce mi ba nan da lafiya cikin rashin damuwa murjiya ta ce ai dole saboda kin ci uban duka ina dadin ki kai nana ta sunkuya tana hawaye ta ce yana asibiti cikin zana murjiya ta ce waye kai asibitin kuma ta yi tambaya tana cewa a ranta ashe gaske mai raken yake afirci ta yi magana cikin gatsali duk waye ya ja masa idan baki ba kuma wallahi idan yayin mai mutu ke za mu kama Murdiya ta wani irin juyi tana kallon Afra. Yarinya da idan auren wurin za ta haife ta amma take gaya mata magana haka. Kafin ta yi wani abu nana ta ce, "Ummi, Ummi yanzu ta ɗauki abinci ta ce za ta kai masu can asibitin." Murdiya ta yi kofa tare da yaron mahaifi ta ce, "Ina Safina?" Cikin wahalar ciwo na ta ce, "Ai tun jiya ita bata dawo ba, tana asibitin." Lalle ashe suna can suna soyayyar su bata sani ba. Bukin ciki ya sake turnike ta, dama ta tabbata ganin Safina ne ya saka shi birkicewa. To wallahi koma wani abin saka mai, ita ta fi karfin su. Babu mai raba ta da Ahmad, don haka kowa ya yi abin da ya ga dama ya gaji ya bari ta juya za ta tafi sai kuma ta dawo ta dafa kafaɗin nana tana tambayar ta ya sunan asibitin nana ta girgiza kai alamar bata sani ba ita ma bari ya ta la'afar kamar ta shaƙi ta ta gaya mata sai kuma ta fice daga gidan duk da ta makara zuwa gurin aiki amma can ne kawai yanzu ya dace ta je zuwa an jima sai ta kuma komawa gidan ko Allah ya sa sun dawo dan yanzu kan bata da wajen zuwa haka ta sake komawa ta tarna fim kuɗin ta sai karewa suke saboda neman mafita Safina kuwa da ta fito daga ban daki kujera ta ja ta koma wajen taga, da ta sake ɗauka, rar ɗora kafa ɗaya akan ɗayar, tana murmushi tana daddannawa. Ahmad da ke kwance na jin wani masifaffen ciwon kai, ya kalli inda take. Mamaki ne ya kama shi gani da Safina ke chat da iPhone, wacce ta ci uwar tashi. Wai Safina ce ke yankwana shi haka? Ina nan tana can gaba ba mata da miji ba. Rinsa ido tare da sakewa wata 'yar siririyar kara. Safina ta dago ido da sauri, Kalle inda yake ba tare ta je ba ta ce lafiya dai ko amadu dan bude ido da kyar ashe bata ma taso ba an yasafi na ce da sani mai tsoron ɓacin ransa haushi ya kama shi so yake kawai ta matso kusa da shi amma ya kama tsoron hakan da ke yi murya a sarki ce zan yi fitsari cikin buɗe idanu safina ta ce me za ka yi amir ce fitsari nake ji mamaki ya kama shi jin tana cewa to ya za a yi gashi madda ya bata kusa wannan lokacin jiwa ya hankali ya kalle ta suka haɗa ido wani kallo ya mata yana jin kamar zai yi kuka ya ce ki ba za ki iya taimaka min ba safina kawar da kai ta ci gaba da danna tana faɗin ah, a ni bari dai da kira nos ta miƙe ganin ta hanyar ta yasa Ahmad kiranta Cuti. cak ta tsaya bata juyo ba Lallai cuti, a shaka ta iya wulakanci bai sani ba lokacin da ya ganta yana murna ta dawo ashe ta sauya ganin kamar shi take jira ne ya saka shi cewa Cuti ba za ki iya taimaka min ne ba gara ki kira nos ko ba shi idan ummi ta zo ta taimaka min tunda kima ta ta baki kishi ne. kai ta kawar ya ƙara ya sake yi ta sake kallon shi fuskar ta daure ya rinza ido yana dan haɗe kafafunsa alamin ya matse shi a rasuwa ta tiri ƙarfin da ake ƙara mai ruwa ta ce ta so mu je jikinsa san ba ƙarfi har yanzu ya kalle ta ce cuti ba da ƙarfi filis ki taimaka min ki rike ni iska ta farza ta ce gaskiya ba zan iya rike ka ba dan takarda ta nake jira in ka samu sauki ka bani so ni yanzu na cire kaina daga maharamanka baki ya sake yana kallanta ba shi da ƙarfin yin magana sosai don haka kawai fara ƙoƙarin miƙewa da kanshi faɗuwa ya kusa yi ta sa hannu ta riƙo shi kallanta yi ta da kanta gefe tana riƙe da shi ɗaya hannun kuma tana riƙe da ƙarfan suna shiga toilet ta fito tare da jami'in kofa ta ce in ka gama kaman magana kasa amsa waye dan tsabin mamakin da ya hana shi su sukuni da ya gama ya kira ta ta dawo da shi ya kwanta sai kallon ta yake ya kasa dauki ido daga kanta ganin ya kwanta za ta same bargo kawai su ummi suka turo kofa da sauri ta saki bargon ta matsa abincin hannun ummi ta amsa ta ajiye shi kuma cikin sanyin murya ya gaida ta yana kuyar da kai amsawa ta ita ma fuskar ta ba a sake ba ta kalli safina ta ce zara tana gulle gida, da alama masallaman shi za su yi sun haɗa magunguna sai kuma ya dinga kula da kanshi idan an koma gida in har ya bari bakin ciki ya ja mai matsala to ni ban san me zan ce mai ba yana da ya gani shi ma ɗa ne kuma mun haka ya jefa mu cikin ɓacin rai amma muka yi tawakkali ya ɓata wa matarsa ita ma ta yi tawakkali gashi nan kana neman kai kanka ga halaka safina ta kalle shi ta gefen ido idanunsa duk sun canza yana sake mai da kansa kasan fulu zuba abin ke ci shi ma ya ce bari in je in ji ya ake ciki ta karasa tana juyawa kulat ta buɗe farfesun kayan ciki ne da soyayyen dankali ta zuba a plate ta matso kusa da shi ta ce ka miƙe ka ci abinci kallon ta tare da yin murmushin yaƙi ya ce na ƙoshi Zuciya ta da bakina ba za su iya tauna abincin ba kallon su ta kamar za ta yi magana kawai ya ga ta juya zama ta ta fara ci a zuciya kawai ya yi rantsa ido haka su ummi suka dawo suna hiran su ba wanda ya bi ta kan shi sai yamma aka sallame shi suka sa shi a mota suka nufi gida inda ka san baya gun haka suke bin su suna shiga ummi ta ce ina za a kai ka kallon safi ne muryarsa na rawa ya ce ɓangaren cuti. Cuti komi? ina kenan idanun na kan ya nuna ta da hannu ummi da ce direba ya taimaka mai suka nufi ɓangaren safina ta tsaya daga bakin kofa tana kallon komai ta ansa sai dai ɓangaren ya yi ƙura sosai a nan za ka zauna yawan bakin sai haɗiya ya ce ummi dan Allah ki bar min cuti. in mutuwa ta zo min ba in mutuwa ta zo min ba kowa a gidan fa yana kai gwiwoyinsa ƙasa jiri dan nemi ya kada shi ummi ta sarar rike shi hawaye ne ya zubo mai ya ce na yi alƙawarin in har ta gaji da zama ta ce za ta tafi ba zan hana ta ba kallon safina ta yi don magana gaskiya tausayinsa ya fara kamata abin ga da da uwa safina zaki zauna idan ta ne suka cicciko kanta na kasa ta ce duk da kika tsara ummi ummi ta ajiye zuciya ta ce ka kira marjiya ta dawo ta kula da kai muryar na rawa ya ce na rabu da ita har abada ummi na ba ta takardar ta tuni a takarda aiko ba ta aiki a auren ku yanzu nan za ka dawo ka ce ƙarya muke maka baka sake ta ba idan zai ido ce ummi Allah ba zan numfashinsa ne ya fara fita da sauri da sauri hakan yasa Zara ta ce ummi ku bari ta zauna na zati in har ta ji ba za ta iya ba ta sanar da ni haka suka fito akan za a kawo mata kayan ta ba ta ce komai ba har ta kai su mota ummi sai magana take mata ita kuma tana ɗaga kai alamar ta fahimta Ahmad ya shiru a falon su yake a kawo masa nana kusa da shi don yana buƙatar yarsa sai dai ba zai iya faɗawa wa QT ba don ita kanta ya ga ba zama za ta yi ba wai gaba ɗaya tsana kansa duk ya ishe shi ta ce ta dawo ta kalli falon da inda yake ta ce, Ka koma ɓangaren matarka, inda abin da kake so sai ka min magana na zo na kawo ma sanannen ba bangare na bane zan da yi sati a cikin sa kana warkewa na wuce inda nake so kai jinjina ya miƙe a hankali yana dafa bango duk da ita ya zo a hankali ya kai hannu kan kuncinta kawai da fuskar ta tare da haɗe yawon bakinta cikin sanyi murya ya ce na gode cutie dagowa ta kalle shi ta ce karka min godiya zaman ummi nake a gidan nan na faɗa mata a kawo na at least in maman ta dawo za ta ga yarta cutie please ki bari wallahi ni aure na da ita matsawa kawai alamar ta bashi hanya ya wuce kai jinjina kawai ya fara tafiya da kira yana neman faduwa ina zuwa kofa jiri ya jashi, zai faɗi ya sauri ya kama kofa ya riɗe yana sauki ajiyar zuciya ƙarar suwa ta fuska a haɗe ta riƙe shi suka kai ciki da ta aka buɗe suka juya jin an ce a ah, alhamdulillah kofar abu sauke idanun da ta yi a kansu ne saka ta kasa karasawa sai faman zaro ido da ta yi jikinta har rawa yake yi ta isa wajen nasu tana huci kallon safina ta yi wacce kanta ke gefe ba ta ma son kallon mardiya cikin ƙunar rai mardiya za ta yi masifa sai kuma ta tuna wani abu da sauri ta canza fuska tana kallon ahmad cike da tausayi tana faɗin honi ashe baka ji daɗi ba haba ni wallahi na yi mamakin jiya na dinga munanan mafarkai ashe kai aka kai asibiti ahmad ya riko safina sosai jin kansa yana neman juyawa jiri yake ji sosai ga surutun mardiya na neman ƙara masa gara da kika dawo mardiya yanzu sai ki zo ki cigaba daga inda kika tsaya cewa safina tana shirin janye ahmad daga ruwan da ta yi wa ahmad ɗin please cutie ki kai ni kawai safina ta dake ta ce a'a dama fa zan taimaka maka ne dan bata nan yanzu kuma ta dawo kaga dole mai guri ya zo ne tabar ma sai ya nade ido a rantsa Ahmad ya ce Mardiya Muktar bai baki takardar da na bayar ba da ya bayyana a fuskar ta ce ya bani mana sai dai ga baki ɗaya ban fahimci me aka rubuta ba haushi ya sake kama shi wani irin tururi ya ji zuciyarsa na yi ya dafe wajen yana cizon leɓe ya ce shikenan cutie ki zama shaida Mardiya na gaji ba zan iya sake zama da ke ba matsayin matata dan naga ke ba matar rufin asiri ba ce na sake ki Mardiya saki na uku tunda kin ce baki gane na takardar ba wata dariya ta saki tana buga hannu a cinya Ahmad ya bude ido ya kalle ta cikin bakin ciki jiya tana cewa saki ni ka saka Ahmad he eh, a hayye na yi. wallahi ban saku ba Ahmad ni da kai mutuwa ce za ta rafa mu tana faɗa aka Ahmad ya dafa safina kamar zai mutu ta je yana cewa kiti zan kwanta da mamaki ya ji tana cewa ga mijinki Mardiya ta kai shi daki yana buƙatar hutu cikin isa Mardiya ta nufi Ahmad ta sa hannu za ta rike shi wani ƙarfi ya zo mai ya sa hannu ya ture ta numfashinsa na sarki ya ce cutie gani yana shirin sake faduwa ya sa safina dakatar da mardiya wacce ke kokarin janye safina daga jikin ahmad ya ce baya san naki amma ki rabu da shi na san zafin ciwo ne ina ne fadin ki ne kai miki shi babu kunya bare tsoron Allah mun rijista nuna fadin ta safina ta riko shi tana kokarin jansa ta ji ya dakire a gurin kadan ya rage ta yi dariya wayo ahmad ne ke gudun mardiya kar ki kai ni fadin ta ba ta da wani iko a cikin gidan nan please mardiya ki kwashe komai naki Allah ya baki wanda ya fi ni cikin musiba ta ce wallahi babu inda zan je Ahmad ko da ka sake ni babu inda zan dole abin ne zaman yata dan ba zan bar ta a hannun gurbi ba Ahmad ya sake rantsa ido yau ya ga bala'i wannan wace irin masifa ce tari hauyi sai da ya sosai kafin ya ce wallahi sai kin bar gida mardiya nana kuma za ta zauna tare da ni dan ban ga amfanin da yake yi mata ba a rayuwa tana hannun naki karkashin kulawa ki amma hakan bai sa tarbiyya da mutuncin nana sun tsira ba me zaki zauna ki min a gidan zaman da muka yi da ke ma ina roƙon Allah ya yafe min mardiya ina kan magana ya ja safina dan yanzu har wani kwari yake ji saboda zafin da zuciyarsa ke yi faɗinsa suka nufa cikin masifa murjiya ta bisa tana cewa honi ka san abin da kake cewa kuwa murjiya ce fa uwar yar kanana kuma wacce ta shirya haifan maka wasu yaran amri sa ki rike safina dan shi kaɗai san abin da yake ji a zuciyarsa idan mardiyan na magana murya a hankali ya ce Cuti, muna shiga ki rufe min ƙofar dan Allah safina mamaki ya kusa kashe ta wayo Ahmad da mardiya ne ke hayaniya ikon Allah idan ce mata aka yi wannan rana za ta zo wallahi ba za ta taɓa yadda ba sai gashi a ta Ahmad yana cewa baya son ganin Mardiya ta gaban goshin nasa suna shiga ko cikin sauri safina ta danno kofar saboda inda Mardiya ta nufo da gudu Ahmad ya sulale a ƙasa wajen ke safina kan Uban can. ni zaki rufe kofa ba za ki bude min ba safina wallahi idan kika bari muka haɗu sai kin bambance aya da tsakuwa ki buɗe min ai ba ki kai ce mai ɗakin miji ba sakata safina ta sa da sauri ta isa wajen Ahmad da kirkira barin da zuciyarsa take safina ta turkusa kusa da shi ta janye masa hannu ta dora nata tana faɗin me gurin yake maka Ahmad da ido ya kawai ya dora nasa hannun saman inda ta sana ta. Yana cewa cuti mutuwa zan yi. Safina ta kalle shi gaba ɗaya kamar ba Ahmad ba. Ta rantsa ido gini da Mardiya ke sake dukan kofar. Sautin har cikin kanta take jin shi. Ka daure ka koma ɗaki ka kwanta. Wannan matar ta ka tsaf. Wani ma tsayawa hannunta wanda ya sa ta gumtse sauran maganarta. Cuti Mardiya ba mata ta bace. Ta bi baki tai. To gashi nan ta ce ai baka isa ba. Ka hakura kawai ku ci gaba da zaman ku. Ni dai ka bani sallama ta na. Wani kallo da ya mata ne ya saka ta kawar da fuska. Bata ƙarasa magana bai janyo hannunta kaɗan cikin nasa yana matsawa. Taimaka ki raka ni ɗaki na cutie. Ji ni ke wallahi kamar zuciyata za ta fashe da wannan ihun nata. Safina ta miƙe da kyar ta kama shi suka shiga bedroom. Kwanciya yayi ita kuma ta juya za ta fita. Yace cutie kar ki fita dan Allah. Kallansa ta yi a hankali daga hawaye sun zubo mai. Juya ta tana neman sake fita. Miƙewa ya zaune yana sharewa ya ce, Ni kaɗai na san me nake ji a zuciyata, wallahi ji har roƙon Allah ne ya ɗauki raina na mutu na huta. kyuti a dalilin son zuciya, ni zaman da ni kaina ban san hukuncinsa ba ni da mardiya sai gashi Allah ya dora min bala'i duk duniya babu abin da ya kai na a gurina ita ce komai na sai gashi a dalilin san zuciya mun cutar da rayuwarta ya karasa magana cikin rantsa ido yana dukan kirjinsa wai a ce na maza har biyu cuti nawa yarinyar nan take ina zaune a gida yarinya ta tana bin maza yan shekara takwas wanda takwas din masa tun da ya wuce ta shiga tun tana shekara shida ko bakwai kenan ta fara ni shashashen mahaifinta ban sani ba ita ma shashashen uwarta bata sani ba wai kuma ta da sauri idan ta sun cika tafi da kwalla dawowa ta inda yake ta sunkuyo ta ce me kuke yi har hakan ta faru akwai tsautsayi da gaddara amma har abu sama da shekara a ce ba ku sani ba ya amur me kuke yi a gida kalanta yana girgiza kai ya ce muna can muna namu saban Allah muka yi aiki da adnan na cinye kuɗin wanda da shi na sai gidan nan na ɓata wa iyayena da 'yan uwana duk akan wannan matar sai dai abin da kai ciwo wannan mugun abin ya sami mu amma maganar mota take mu wannan uwa ce kai ta kauda cikin ƙunar rai ji take kamar ta rufe shi da duka a kofila ta ce tunda kun shirya sabawa Allah da kai ha ita ai sai ku shirya ɗaukar bacin rai tana kaiwa nan ta miƙe ta fita daga ɗakin cikin ƙunar rai wannan wani irin abu ne to sai nan ne sake rufe ta haka kawai rashin samun iyaye na gara sun jefa yarinya cikin balayi. wai ta ɗauko ta kira afra ta ce nana ta shirya afra ta ce ai sun fito ma saboda ana cewa za ta tafi ta shige mota ni kam an ta safi ne yarinya nan ba ta da lafiya ko murmushin da kai ce ta ce eh zazzabi take a tsaye kin san yarinta sallama su kai Tun da Safina ta leƙo ta da Mardiya a zaune a tsakar gidan tana daddanna wayarta. Mamaki ya sake rufe ta. Anya matan nan kanta ɗaya kuwa. A ce namiji na miki irin wannan wulakancin amma ki kasa yin zuciya. Ai ko ita da bata da inda za ta je ba zai kore ta ta zauna a harabar gidan ba. Tsaki ta ja ta buɗe kofar ta fito. Da sauri Mardiya ta miƙe ta nufi kanta tana neman mota. Safina ta matsa tare da hararta ta ce, "Don Allah ka kanki malama. In haɗi Ahmad zaki a gabana ba zan yi tari ba. dan haka karki kuskure ki taɓa ni, ki je can ku ci kanku." Ugu ta kama cike da masifa ta ce, "Kin san da haka uban me dawo da ke gidan?" ban samar da zuciya Rafina wani kallo ta mata kawai mata san san da ta yi dariya ba ta ce madam wake up da Allah ni fa mata shi ce babu ko saki ɗaya a tsakanina da shi kefa ya miki saki uku ya ƙara wani ya ƙara wani amma kalle ki ni kan maridi iri da ke ai bala'i ne a ce mace ba kan gado ba class ai kamar an tunzuro ta ta sake yin kansafi na wacce ta saurin sake kaucewa iya ƙarfinta da yake mardiya ta tafi gaba ɗaya ji kake tim ta faɗa a ƙasa wunzai tare ta ta yi ta kai ta ce Allah an yi asara ta shiga bangaren da aka kira da nata murdiya kan wa ta tana fi bangaren ahmad a fusace baya falo ta yi ɗaki sai ta jin shi ta yi a kulle don yana jin faɗansa da safina ya san fita ta ya miƙe da kare ya rufe ƙofarsa safina kam tana ganin ta shige sashen ahmad tana nufi ta yi sa'a ko mota gidansu ummi ta iso hannun nan ta kama da kayan da ummi ta iko mata da su suka yi bangaren ta ta kalli nana jiki a sanye safina ta zauna akan kujera ta kamo hannunta ta riƙe ta ce nana na ji me faru garin ya kina yarinya kika bata rayuwarki nana tana kuka ta ce anti wallahi ni ban san komai ba rannan na ga dadi da ammi a falo ba kaya nan ta kwashe komai ta sanan mata hawaye kawai safina ke sharewa lalle mutanen nan tabbas ko saboda yarinyar nan dole ta zauna a gida wai me ke damin iyayen yanzu jawo nan ta jikinta saboda uban kukan da take yi nana tana kuka ta ce antiya zan yi wallahi na duba na daina kanta kawai take shafawa zuciyarta tana sake tafasa da takaicin mardiya Kofar fitirin ɗin take bugawa tana kiran sunan shi, idan ya rintsi kawai ganin ba za ta taɓa dainawa ba ya saka ya ɗau waya ya kira muktar ya roƙe shi akan ya zo ya ɗauke wasa murdiya daga kofa ta ce wato ka yadda ni ka dawo da matarka ku. to wallahi daga kai ita ba ku isa ba in ka kore ni saboda aurenka ni zan zauna zaman ta. ai akwai auren da ake rabuwa a zaman yaya dan haka bani mu kullum bangare na zan koma na zauna zaman nana kalamanta sun kai shi bango jiri yake ji ga zafin da zuciyarsa ke yi sai dai duk da haka ya daure ya bude kofa ya ce zaman yake dama kin damu da ita ne tana huce ta ce duk duniya akwai wanda ya damu da ita sama da ni yarinyar da na haifa da cikina ko uban wani ne ya haifa min ita bai da kofa ya zai rufe ta rike gam ta miƙa hannu tana jijjiga ta ce ba ni kimala murjiya wai ana dole ne na ce ba na yi dole ne wallahi ki komai ya ce wannan karan sai kin haƙura da ni ganin da gaske fa yasa ta canza murya tana neman kai hannu jikinsa jiri ke ɗiba cikin dauriya ya hankali da ce sai dai ki nemi wani ba ni ba ni wallahi yanzu ko kuɗi aka ban ba zan kwanta da ke ba balle na ji sha'awarki dacin ma ban san bala'in da ya hau kaina ba ina rufe kofa ya faɗi a ƙasa saboda jiri da ya ɗebe shi Safina kuma ganin Mardiya ta ki fitowa, yasa ta fara tunanin zuwa, dan kar ta ji bakin cikin ta yasa Ahmad fadawa cikin wani hali. Kallon Nana cike ke kwance akan cinyar ta ta ce, "Nana, zauna bari na je na dawo." Kai ta daga sannan ta daga mata kafar. Tashi ta cikin sauri tana fusashen Ahmad. Mardiya ce ta fama murda handal din kofar bedroom din. Gaba ɗaya ta hada zuba saboda sawa kai bala'i. Jin an shigo ya sa Mardiya ta juya suka hada ido. Kan Safina ta ta cakun wuyan tana faɗin. Ashe ki azzalima ce ban sani ba. Rukun da taimata ya ba wa Safina mutaka haushi yanzu da da ba ɗaya bane ba ta zauna a ci mutuncinta ba hannu ta sa tana gyara wuyan da garkon da mardiya ta yi mata tana cewa ni da ke za a iya samun azzalimi wai mardiya baki san yadda kika rubuta min rayuwa aure na ba uhm, kin manta ko bari na miki shekara ɗaya da wani abu rubuna da gidan mijina mardiya ke ce silar duk wani ɗaci da ke cikin aure na yanzu kuma sakayya ce ta fara aiki a kanki amma na ga baki gane ba har yanzu tallaye mutane shiru yar kina da bakin yin magana dube ki ƙauye da ke ni na sa da kika tafi ba za ki dawo ba ki aure min miji kuma ki hana ni yin magana banda kin raina ni to idan ma murna yake yi zaki zauna a gidan ki kadai ki cire rai dan babu inda zan je dan kanta ta saka mata wuyan hakan yasa Safina ta samu damar yin magana tana rike wuyanta kin dade baki zauna ba mardiya ni yanzu daga ki har mijin da ke takama da shi ba kwa gabana kar ma ki tunanin zaman gidan na zoyi ni yanzu babban burina shine na sami gidan da zan gina rayuwar aure na cikin jin daɗi da kwanciyar hankali bana fatan kuma shiga gidan aure mai cike da kasanta da rashin walwala a cikinsa irin wannan safina ta fito a fasace ita ma da ya rufe mata baya ta nufi sashin safina don ji take in bata fasa yarinyar nan kai ba yau hankalinta ba zai kwanta ba tana zuwa ko ta haɗa ido da nana iye lalle ma yaushe kika zama munafuka tun yaushe ma kika zo gidan nan suka ji murya murdiya daga su ammi nana ta faɗa tana shirin miƙewa zaune duk jikinta ya fara rawa alamar tsoro ammi dadi ne ya ce na dawo wajen shi cikin haushi murdiya ta ce ƙarya kike yi karamin munafuka nan ɗin wajen dadi ne har ki shiga da kwanciya ki yi haƙuri ba zan koma ba dama ai haka kika iya dikin laifi zaki ce ai hakuri nana ta shiru bata saka masa baki ba tashi tashi muje ki amsa mun mukulli wajen dadin ki cikin kuka nana ta ce ammi tsoron dadi nake in in naje duka na zai saki mariya ta je ta miƙar da ita tsaye tana cewa ki baba abin da zai miki zo mu je da jada suka fita daga sashen safina kai kawai safina ta girgiza tana yi wa mardiya addu'a samun lafiya dan tana zaton marjis na da taɓin hankali don mai hankali ba zai dinga abin da take ba ita yanzu ta gaji da faɗa da ita suna fita ta ce mata idan mun je ki sa kuka ki ce dan Allah dadi ka mu mukulli kin ji ko tunnan ta fara hawaye dan ya tsoron Ahmad take je inda ya zage ya zane ta babu mutunci sai da suka je kofar shiga nana ta tsaya cikin kuka ta fara bawa mardiya hakuri ami ya hakuri dadi duka na zai san ci ubanki nana baki san da dadin ki yake ji da ke ba ba zai sake dukan ki ba wanda ya miki ranan nan ma ransa ne ya baci waya shiga mu je bayan da za dole ta shiga idan tana bugawa tamkar zai cire ta fara bubbuga kofar a hankali tana cewa dadi Shiru Mardiya ta kara hasala. Hakan ya sa ta ce, "Dadi, Ammi ta ce ga talle mata iya ta ce raɗa ta nuna mata kanta." Tana hawaye ta ce, "Dadi dan Allah mu kullum bangaren Ammi." Safina jin ana ƙwanƙwasa gate ya saka ta fito, dan daga dawo ta sun saka mata ciwon kai. Ita kam ta fi son gomba akan gidan nan. Can tana zaune cikin kwanci hankali, amma na an ta mata tunaninta. Tana buɗewa ta gayayen Mardiya da mahaifiyarta da wani babban da bata sani ba. Gefe ta matsa tana gaishe su. Cikin sakin fuska suka amsa. Umma ta ce, Ki kam kina ganin rayuwa yan nan. Mu kan mun gaji da wannan bala'in. Saka karasa ciki. Ta nuna musu inda su mariya suke. Mariya tana tunawa na harara ta an Kin fito ko sai na zo na miki shegen duka. Jimiri ya muktar ya saka ta kallon gun da sauri. Ganin hadda kawo Hamsa ya saka ta haɗi bakinta. Umma ta so ta binciko ta kafin ta magana ta tsinka mata wani mari. Dagowa ta yi za ta yi magana Umma ta ƙara wanka mata wani marin. Kallon nan ta yi ta ce, Nana kuma kun an dinki Umma ta nuna ta da yatsa ta ce, wuce kafin wallahi na samu tare zane miki mahaukaciyar banza mahaukaciyar wofi kallon kawo dai wanda ya tsire fuska dama tana ɗan sa hakan ya sa ta kasa magana ita kanta bata taɓa ganin fushin umma ba irin yau haka ta fito suka saka ta a gaba wani mugun kallo ta wasafina tarjiwa ta tana kallon nana tace ce umma nana fa dan Allah hararar ta ce gidan ubanta take wallahi in baki wuce ba sai na daga miki nono sha sha sha kawai mara hankali haka suka fito tana huci tana hura hanci ai wallahi za ta san inda za ta maido da Ahmadu Gunda ta yi so daya don haka nufi ba zai wahalar da ita ba Zafina kamar za ta fita tana fi kofar tare da kwankwasawa a hankali ta ce ya Ahmad Nana ta kalla jin shiru suka sake kwankwasawa tare da cewa baban Nana Bakin sa ya bushe numfashi kawai yake yi da ke da dago ya rike kofa ya murda dan ya sake sulalewa saboda azabar da kansa yake yi masa da gudu ta shiga ciki ta dago shi kallon nana ya cikin jajayen idanunsa hankali ya shafi saman kanta wasu hawaye suka zubo mai safina ta durƙusa akan cinye ta ce. menene ya faru daga jikinka yi sauki ruwa da sauri ta kalli nana wacce ta miƙe abuja ta ɗauko ta miƙa mata ita kuma ta buɗe ta bashi kaɗan ta ce in ka ci abinci sai ka sake sha saboda ka cikin ka ya kulle nana ɗauko min da abincin da su ummi suka bari a bangare na ta miƙe da sauri ta fita tana tausayin babanta sai hawaye take yi tana fita ya kalli safina ya ce sun tafi kai ta ɗaga tana kawo da kai cuti ki yafe min dan Allah kallon ta haɗi wani abu ta ce ka cire komai a ranka ka kula da kanka ka nemi yafe su ummi da sa'adnan sannan ka nemi gafara gun Allah kai ya daga tare da sakan sitin jikinta wani kamshi mai daɗi da wata sabuwar nutsuwa na sake ratsa shi haka kawai don neman bala'i ga halaka ya tafi hanya haram halak ɗinsa mai rasa astagfirullah Allah ki haife mu yanzu ga abin da haram ta haifar masa nan ai alhamdulillah to in tsakar gida ku yi haƙuri mu kwana anan mu kasance da ku a gobe da yadda Allah inda zan kawo kamo kashi na 28 ku ci gaba kasancewa da shi tsakar gida ku ci gaba like comment ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci gaba da time sharing a ku